Assalamu alaikum jama'a. Ranar mun tsaya akan alamomin 'yan lesbian ko? To, dalilin da ya sa mata suke yin lesbian, kun gane? Za a ga wata tana da sha'awa sosai, amma ba ta da mai ɗauke mata sha'awar nan. Ka dole, ko ni ce zan je in nemi wani zai ɗauke min sha'awar nan ko ba haka ba. Kun san fashi sha'awa bala'i ne. Dole in mace na sha'awa dole ne za su je ta nemi wanda zai ɗauke mata sha'awar nan saboda idan ba samu wanda zai iya dauke mata sha'awar nan ba da akwai matsala kun fahimta to dole ne ni ko ni ne yanzu dole in je in samu wanda zai dauke min sha'awar nan saboda mostly yanzu a makarantu wannan abin ya fi faruwa za ga kawa da kawa sun shaƙu sosai ba wanda zai iya ɗauke musu sha'awa dole ne ku su ɗauke wa junansu sha'awa kun fahimta halin da ake ciki yanzu mostly abubuwan da muke ci shine suke kawo mana sha'awa saɓanin abin da ake ci a da yanzu kaga mata mu muna cin kowa yana cin abubuwan da yake gina jiki zai shiga cikin jikinka mostly da ka ci ka koshi zaka ji kana mugun jin sha'awa kuma dole ne ka nemi abin da zai ɗauke maka wannan sha'awa kun gane to jama'a mafitan shine ba iyaye za ka ga mafi yawancin iyaye ba san irin halin da yasu take ciki ba to abin da yanda za a yi uwa ta gane yanda yarta take ciki ta bangaren kawaye idan kin ga yaki tana yawo da kawa guda ɗaya sosai sun yaka kuma idan kika ga zobe a hannunsu to gaskiya yarinyar nan watakila za ta lalata miki ya ko kuma yaki ce za ta lalata wannan yarinyar don haka mafita ɗaya ita ce ki ma yarinyar nan aure shine kawai abin da zan iya gaya muku to jama'a lesbian yana da daɗi ko bai da daɗi wannan dai sai mun haɗu a kashi na gaba zan muku bayani akan daɗin shi da rashin daɗin shi ma haɗu a kashi na gaba